Sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu sauraro Asmana shi nake muku marhabin a cikin shirin na yau Litinin 13 ga watan Nuwambar na 2023. A cikin shirin za ku cewa an shirya wani babban taro a ƙarshen mako a ƙauyen Dokimana da ke cikin gundumar Sayi. manufar taron ita ce maido da zaman lafiya tsakanin al'ummomi na yankin yaya ake kafin cutar mura ga yara musamman a wannan lokaci na sanyi muna dauke da amsa a cikin wannan shiri rahoton musamman na yau ya mai da hankali ne a kan dokokin da suka tsara hilaye a nijar a ran asabar 11 ga watan nuwambar da ake ciki aka shirya wani babban taro a ƙauyen doki mana gundumar sayi akan zaman lafiya da haɗin kan al'umma manufar taron da mazauna ƙauyen suka tsara ita ce a maido zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'ummomi a yankin da ke fuskantar gingimu tsakanin manoma da makiyaya amadu mummune shugaban mazauna da kimanin ya yi wa sumana amadu ƙaran haske Mun zaɓi wannan maudu'in ne domin al'umma su haɗu su yi cuɗayya tsakaninsu ya kasance ci gaba mai ɗorewa, inda mun ɗauki aniya girmama yarjejeniya bisa zaman lafiya da cuɗayyar zamantakewa. A shekarun baya da suka gabata manoma da makiyaya ba sa shiri tsakaninsu a wannan yanki na doki mana, wanda ko kasuwa ta sati zuwa sati ba ta ci, ya sa mun yi nazari bayan kulla wani ya ce shi ne zaman lafiya za mu sake buɗe kasuwar daga yau asabar kasuwar dokimana za ta fara ci da yardar Allah. daga nashi bangare mai garin dokimana ya bayyana farin cikinsa dangane da matakan da aka ɗauka a yayin wannan taro kuma ya ɗauki niyyar kara wayar da kan al'ummarsa akan muhimmancin zaman lafiya hamma tahiru mai garin ƙauyen dokimana ya yi wa sumana amadu ƙarin haske Mun amince ma wannan batun na zaman lahiya, kowa ya zauna lahiya, manoma da makiyaya su zauna lahiya, da matin can suke kawo tashin hankali. Domin daidaita komai, manoma da magabatansu da kuma magabatan sai na gargajiya da na bariki, baki ɗaya kowa ya sa hannu kan yarjejeniya ta zaman lahiya da fahimtar juna a cikin ƙauyukan mu ganin cewa wannan rigingimin sun kawo mana koma baya har aka ruhe kasuwarmu tunda kun san in babu fahimtar juna to babu kasuwanci mun ja kunnuwan talakawan mu kada su ma kansu hukunci tunda tashin hankali na tare da yanke ma kai hukunci in dai irin hakan ta faru to a gaggauta zuwa wajen magabata saboda ita fitina karama ce idan an kashe ta da wuri. Tun wani lokaci aka gano cewa ƙananan yara na fuskantar matsalar lumfashi sanadiyar shigowar wani nau'in mura a wani lokaci na sanyi. Zafin jiki, tari da kuma ciwon makoshi su ne alamun da ke wahalar da yaran. Dr. Tijani Hajara Dan Malam, likitar yara kuma mai kula da annobar cututtuka a gidan likitar Abram, ta yi wa wata ta bayyana irin matakan da ya kamata a ɗauka don rigakafin cutar a hirarta da Ismail Amadu. Haka ne a halin yanzu gidajen likitoci suna cike da yara masu fama da matsalar numfashi. Alhali kuwa dukkan waɗannan cututtukan ana iya yin rigakafin su. Abu na farko dai shine a waye ma uwayen kai su rinka kula da yaransu su daina yi ma yaran wanka a hili kuma su rinka saka musu tufafi da zarar sun ida musu wankan sannan kuma su daina hutowa da su wajen da ke da kura kuma su kare su daga guraren sanyi a ƙarshe ya kamata uwaye su kiyaye lokutan shaushawa na rigakafi ganin cewa akwai allurar rigakafi na wannan cututtukan da ke da nasaba da numfashi gina ya kamata uwaye su kula da lokutan yin alluran na rigakafi wakilin jiha na ofishin ministan ayyukan jinƙai tare da tallafin kuɗaɗe da fusaha na hukumar unicef ya ba da kayayyaki da dama ga al'ummar difa da ke rayuwa a ƙananan hukumomi biyar na jihar da ta difa wato mene, mene gaskeru shatimari difa da kuma tumur a ran alhamis tara ga watan nuwambar domin tunkarar matsalolin ambaliyar ruwa da ke iya faruwa naziru abdu shugaban sashen ayyuka na jinƙai a jihar na ɗauke da ƙarin bayani A jimilce ba tare da an lissafa da kayan waɗanda aka rarraba a matakin farko ba. Kayayyaki 125 ne aka rarraba a da'irori biyar. Akwai kayayyaki na rumfuna 64 da aka saka hannun waɗannan da'irori biyar. helo 750, kwasuna 750 da kuma bahuna 5,000 da ba su da komai a cikinsu. Waɗanda bahuna ne da helo elu da kwasuna su ne idan akwai ambaliya za a tare ruwan kuma kayan rumfunan su ne za a taimakawa waɗanda suka rasa mazauninsu kafin meri ta kawo agajinta na gaggawa ta hanyar waɗannan kayan da aka rarraba muna son da'irorin su kasance a sahun gaba domin ba da agaji a sahun farko shekaru biyar bayan an sauya musu wuri daga kure zuwa garbeji adadin rakun mandaji ya karu daga raƙuma takwas yau sun kai goma sha biyar a keɓaɓɓen daji na garbeji na barmo jihar maradi mai kula da wannan wato keɓaɓɓen dajin ne keɓaɓɓen dajin kanal sanusi dan fatima ya ce dajin ya dace da yanayin da raƙuman ke bukata alhamdulillah cikin sati biyu yan kwanakin ga mun samu karuwa ha biyu duka waɗannan tsohin ne wanda aka kawo na harin tun na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas sunan suka aihu dama mace biyar ce aka kawo namiji uku wannan ya nuna mu cewa duka matan biyar wanda aka kawo duk sun aihu kenan suna da inganci sosai yanzu wagawar ta aihu ta ƙarshe ita ce waccan ta harin din wadda ta fara haihuwa a shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya ita ce yanzu kuma ta kara haihuwa wanga haihuwa tata ta biyu ce yanzu jiraf ɗin da ke gare mu da cikin dajin wannan sun kai wajen goma sha biyar alhamdulillah wanga yana nuna cewa lallai wuri ya karɓe su inda suke suna jin daɗi suna da walwala sosai inda ga har suna ta haihuwa duk ƙwarin da aka kawo ga wuri ga har haihuwa kenan yana samun walwala yana samun jin daɗi wuri ya karɓe shi kuma suna nan duka cikin koshin lahiya babu abin da ya same su al'umma da ke kewaye da furmi wannan suna taimaka mu wajen kula da su halin rayuwar bakin haure 'yan afirka da aka turo ƙeyarsu daga algeria bai da kyau bakin hauren da dama ne aka wata ke fuskantar ɗimbin matsaloli a kan hanya har ma da wuraren da aka karɓe su wakilinmu na arlet ya haɗu da wani gungun bakin haure 'yan najeriya na ke kumshe da mutum hamsin ciki har da mata goma sha ɗaya da kuma yara ashirin da takwas kuma sun rasa mutum ɗaya da ya kamu da cuta rashin lahiya a kan hanya mai magana da yawun su umar rabi'u ya yi wa usman umaru karin bayani kimanin wata biyu muna zauna a kofar gidan yan replay din iom wanda yake a arlit kafin nan an yi replay din yan najeriya haɗa da sauran yan ƙasashe a nan asamaka to sakamakon rashin magani da shauran ƙalubale sai mu aka kawo mu arlit to kimanin wata biyu amma ba a shigar da 'yan najeriya cikin gidan 'yan rufle ba sun karɓi dai sunanmu da matan da aka haɗo mu da su da makamantansu amma dai ba a kai ga shiga ba maza akalla mun kai mu 25 mata kimanin mutum 11 sai yaran da suke tare da su wadda tana da yara biyu waɗansu uku ga yunwa ga ishirwa saboda yawanci duk an kwace mana guzurinmu a hanya ba mu da komai kuma ɗaya daga cikin mutanenmu wanda ya kwanta ba shi da lafiya ga takardarsa nan yana fama da ciwon tb ya kai ga har ya rasa ransa jiya da daddare mun kai shi likita amma cutar ta yi ƙarfi tun bayan da kungiyar da ya hutu kakaba wa nijar takunkumi a sakamakon jin mulki na ranar 26 ga watan juye masu sana'ar canji na kwanne ke fuskantar matsaloli da bankuna da ke garin matsalolin kuwa su ne wato matse al'amura wajen ɗaukar kuɗaɗe da bankunan suka yi musamman ƙayyade adadin kuɗaɗen da mutum ke iya ɗauka asuman shinkafale mamba na biran masu sana'ar ta canji ya yi wa wakilinmu ta musamman habiba ahmed ƙarin bayani babban matsalar da muke fama da ita shine yadda bankuna suka tattawaye asusunsu na in kayi kasuwa a yadda muke yi da da su mun zo mun nuface su da wani shek za su ce mana ba su da kuɗi kuma ba a samun kuɗin daidai yadda muke so a bamu inan duk wanda yake ma'amala da mayan kuɗi in ya je da shek ɗin shi wani banki ma zai ce ma jika ɗari zai baka wani banki ma zai ce ma shi jika ɗari biyu zai baka komi na hin cek ɗin da ka zo da shi na kasuwan da za ka yi dole sai dai ka haƙura ka bi ta wata hanya in wani zai zo ya saka kuɗi kuna da yarda da shi da amana sai ya baka ka je kai tarabar saman kasa in ba haka ba wallahi akwai macici wannan bankunan gaskiya fi billahi inda ya kamata a musu magana yan abun da gwamnati za ta yi magana na to a yi magana su sassata don Allah sun samu mutane kangi A fagen wasanni hukumar kallon kafar Nijar ta shirya wani taron horar da 'yan jarida na fannin motsa jiki a ran Lahadi 12 ga watan Nuwambar na 2023. An horar da 'yan jarida ne akan dokokin alkalanci na zamani a shashibirin kaddamar da wasan babbar ligi ta Nijar. Siliman Muhammad da shugaban kwamitin sadarwa na Fenifut na ɗauke da ƙarin bayani. Ina jaddada muku ma'anar wannan zaman taron ita ce kara ma 'yan jarida da ke fannin motsa jiki kwarin gwiwa cikin aikinsu lokacin ya rahoto kan wasan kwallon kafa. Kara musu sani kan ka'idodin wasanni ta yadda za su fahimtar da masu shawar wasan kwallo ta hanyar kafofin watsa labarai kenan kara ma 'yan jarida kwarin gwiwa ta sabbin ka'idodin wasa da kungiyar Fenifut ta girka. Kara haɓaka sanin 'yan jarida kan tarihin alkalanci na wasa da sauransu gamsar da 'yan kallo da su kansu 'yan wasan a ƙarshe zaman taron zai bada sakamako mai kyau domin 'yan jaridar za su samu cikakken horo kan sabbin husa'o'i da dokokin wasan ƙwallon ƙafa haka zalika su ma alkalan za su ƙaru ta yadda za su yi fice a faɗin duniya su ma 'yan ƙwallo su samu gamsuwa a wasannin na gaba saboda aiki na ɗan jarida yana da mahimmanci kwarai da gaske domin farat ɗaya maganar shi za ta gama duniya. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman duk da yake nijar ta tanadi dokokin da suka tsara al'amuran hilaye wata madogarar ci gaba mai muhimmanci wasu masu ruwa da tsaki a fannin sun gano cewar akwai 'yan matsaloli da ake fuskanta matsalolin kuwa shine rashin tushe na bai daya sarkin kantan ɗin badar gula ya bayyana cewa hakan na tsaurara al'amura a nijar abubakar alfakai sarkin kantan ɗin badar gula ya yi wa tarnani fudai ahmed da ƙarin bayani Inda ake gani doka dangance da filaye a Nijar tana da rauni shine waɗansu ƙa'idoji da ke ƙayyade galibin dokoki a kan sha'anin yanka filaye. Waɗannan dokoki sun kumshi waɗansu dokoki ne da suke kara zube, waɗanda da yawan dokoki ne da turawan mulkin mallaka suka tsara. Misali ƙuduri na 26 ga watan Jiye shekara da kuma ƙudurin doka na goma sha uku na ranar goma sha ɗaya ga watan jiya shekara alif tara da hamsin da tara da ke tsara filaye masu zaman kansu na jamhuriyar Nijar. Ya kamata a sake bitar waɗannan takardun doka a ƙara wasu ƙa'idoji da ba su daɗe ba. Misali mallakar gonaki na rayuwa waɗanda daga baya ne suka zo. Shin wannan dokokin sun saba ma sabbin da suke da nasaba da batun na hilaye musamman ma ayar doka mai lamba 2029 wadda ta yi tsokacin kan batun na kiwo. Hakika an yi haka misali kudurin doka na 93 mai lamba 015 na kundin karkara ya kumshi cewa ƙasa da aka keɓe an ɗora su a ɓangaren haƙƙin mallaka alhali doka bisa kiwo ta ce an ɗora filayen ta hanyar É, matakin tá tá doka na bangaren haƙƙin mallaka na gwamnati sannan ƙudurin doka na 93 goma sha biyar bisa kundin karkara ya ƙumshi cewa ƙasa da farfaɗo da ƙasar domin yin noma da kiyo suna iya zama mallakin mai zaman alhali ƙasa kiyo mallakin ƙasa ne kamar yadda doka a matsayin ku na sarki mai hada aji musamman ma kan batun hilaye wace shawara ce ke gare ku dangance da wannan al'amarin Ina ganin kawai hada abubuwan ne ake yi bisa takardun mulkin mallaka waɗanda can a wajensu watakila ba su da sarakunan gargajiya. Ni ina gani a nan ba matsala mai gari ko sarki su ne suke shugabanni amma a fuskar karkara ba sarki ne ba nan ne ya kamata a sake dubawa saboda mun san wa yake iya magana kowa ya samu shi. madalla masu haure karshen shirin labaran kenan na marishin yau sai a huta lahiya